Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce. Wanda ne marubucin wannan littafi Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad ke kawo muku. A karatu na baya mun tsaya inda yana ta karasa cikin wannan kurkukun da aka ajiye Fatima. A daidai wannan lokaci Suwaina ta iso bakin ɗakin inda ta tsaya. A bayan ta akwai ayarinsa daukai wanda suka rakota. domin shirin ko ta kwana. Fatima Wilberforce in ji Suwaina tana kallon matar da ke cikin wannan ɗaki. Matar ta yi shiru bata ba ta amsa ba. Fatima Suwaina ta ƙara kwala mata kira. Ko da ta ji bata amsa ba sai ta fashe da dariya. Haha, kukin haɗi zuciya ne. Suwaina ta ƙara kyakyacewa da dariya. Kurkukun tana ɗaukar sautin muryarta tana ba shi amo. Ku shiga ku ɗauko min ita. in ji suwaina a nan muka tsaya wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora nan take ayarin da ke bayanta suka buɗe kurkukun suka ƙarasa wajen da matar take tun da ƙarfin anko blackstone ne ba su da damar taɓa shi saboda haka suka saka gatari suka datse ankokin daga jikin bango maza biyu suka tsaya a ɓangaren ta na dama biyu kuma suka tsaya a ɓangaren fatima na hagu kowannensu ya fara ƙoƙarin cicciɓa wannan mace domin dai su daga ta su fito da ita waje a lokacin wannan mace ta motsa duk su ɗin suka ja da baya cikin firgici na bayansa suka zare makamansu wani namiji mai doguwa haɓa yana karkarwa yana cewa kada ku bari ta yi magana za ta kira babban ɗalasimi kafin ka ce kwabo sun kewaye ta da makamai suwaina ta tako cikin ɗakin suka buɗa mata waje ta tsaya a gaban mata kai tsoron me kuke ci ta daka musu tsawa Kuna cikin amincin manya masu baƙaƙen idanu, ta juya wajen matar. Ko ki tashi ki to, ko kuma na sa ɗauke ki aka. A lokacin matar ta ɗago kai, idanunta cike da kafiya irin ta mutanen farko. Kallo ɗaya za ka gane cewa Fatima ce mahaifiyar Armad, ɗaya a wajen zaki Wilberforce. Fatima ta miƙe a hankali ta tashi tsaye, ba da ta ce komai ba ta wuce gaba suka bi ta ba, su wani da sauran ayarin suna tafe suna farin ciki akwai wani katon fili da ɗakuna daga waje akwai farsunoni a cikin wannan ɗakuna kowanne da laifinsa amma babu wanda ya san tsawon shekarun da kowa ya shafe a wannan waje domin da kowa iyakacin adadin shekarunsa aka ƙayyade masa wannan ita ce kurkuku ta uku da muka gani uru da suna amfani da ita idan dai ba a manta ba kurkuku ta farko ita ce kurkukun bango inda armade ya ziyarta a can baya ta biyu kuma ita ce gadar zare wadda ita ma suke ajiye mutane masu laifi a ciki ga kuma ta uku wadda ita ce wannan kurkuku da ke babbar shalkwata ururu a doron ƙasa ta biyu hankali fatima ta wuce suna binta a baya ta hau matattakala wadda za ta fitar da su har zuwa filin jiri tana tafiya sautin takunta yana amo a cikin baranda Sana'a a hankali suka fara hango hasken waje babu alamun tsoro ko fargaba a tattare da fatima kai ka ce ba mutuwar da take dusa ba da ƙafarta kaga ta ci gaba da tafiya suna fitowa hasken rana ya sake musu ido waje ya yi tsit duk da dubunnan mutanen da ke tsaye sun jeru sahu-sahu amma babu mai cewa uffa suwaina ta wuce da fatima kan awa inda aka tanada domin sare mata kai dogon gado ne na ƙarfe akwai matattakala wadda ta yi sama zuwa gadon aba inda za a zauna Anan nan ta ajiye fatima hauni ko yana tsaye da takobinsa a bayanta fuska a rufe yana jira a bashi umarni ya sare mata kai suwana ta sako ƙasa kan barandar da ke gaban gadon a kan wannan baranda daga hagu a nan hannibal da sarki sa suke tsaye daga ɗan nesa kaɗan ibrahim nil ne yake tsaye tare da maru ta ururu suwana ta wuce wajen ta tsaya a kusa da su daga ɗaya ɓangaren kuma kujeru ne guda biyar wanda kwamanda Kwamandojin Odo da suke kai, Kwamanda yarba da Kwamanda Diwani suna zaune a kujeru biyu na dama. Kwamanda Binani da kuma Kwamanda Kijini mai kunshi a gemu suna zaune a kujeru biyu na hagu. Kujerar tsakiya babu kowa a kan har yanzu. Waje ya yi tsit ana jira. Kafin wani ya tambayi wa ake jira sai ga dul'uru da nan ya bullo ta cikin ƙofar baya. Tun daga nesa za ka san yayi shirin yaƙi. babu makami a hannunsa amma ya fi mai makami illa da hatsari da kuma rashin kyan gani rigarsa baƙa ƙirin ce mai tsayi har ƙasa a saman kafaɗarsa ta dama tauraruwa ce ‘yar ƙarama mai haske a zaman ganza kuma inuwar taskar ruhi ce take yi masa rumfa ba ta barin rana ta iso gare shi dulururi ya ƙara tsayi ya ƙara cika ya kuma ƙara kamala lokaci na farko da muka ga wannan a saman wani tsibiri ne Waziri Ururu a wancan lokaci ya je neman shawara wajensa. A wannan lokaci mun gan shi yana farauta amma fa farauta irin ta taurari da ruhin bil'adama da aljanu. Da dama sun fi saninsa da mafarauci ya gajiya jiya ya ga shekaran jiya kuma gashi yana ganin yau yana ɗaya daga cikin ashura shine kuma wanda babban zargi kuyo da Sa'ai ya bawa ajiya dukkan ƙasashen ƙasa a hannunsa kuma shine wanda yake da mafi girman mukami a dukkan ƙasashen ƙasa. a matsayinsa na sarki bisa doron ƙasa ta biyu wataƙila idan mutum ya ce mafarauci yana daga cikin sahu na farko a ashura ba zai bai yi kuskure ba ganin dul ururu ya sa rundunar da ke jere sahu sahu suka shewa cikin farin ciki mafarauci mafarauci mafarauci ururu ururu ururu mafarauci ya wuce kujerar da ke tsakiyar siyarwa ya zauna Maruta ya taka ya hau kan matattakala ya je inda Fatima take zaune ya nemi waje ya zauna a gefenta ya kuma tankwashe ƙafa. Wato a ɗan tsukin nan bayan Maruta sun yi magana da dul’ururu, har sun canza tsarin yakin. Kada dai a manta a shirinsu na farko Haruta da Maruta su ne za su zauna tare da Dul'ururu a ɓangaren dama da hagu. Yoruba Diwani da kuma sauran kwamandin da su ƙaraƙe su da Hannibal su kuma za su koma ɓangaren daman inda Fatima take zaune. Amma a yanzu abin ya canza bayan da ɓatan ta yi bayyana a gare su, tuni sun canza akala wannan yaƙi sun kuma sake shiri. da sun shirya tsam sun kuma fito domin a gwabza. Ko yaya shirin yake a ɓangaren Sunusi? Wata guda dai gabata mun ga yadda Nusi da cokali da su. Ka yadda ma wasu daga cikin mutanen Ecuador suka je wajen marubucin sarki domin ya taimaka musu su nemo Ahmad. Daga baya Nusi ta yadda da sharaɗin Micro Abbas wanda ya saka mata. Ba mu san dai me ya faru ba bayan nan domin dai tun daga wannan lokaci muka ajiye wancan batu. Amma a halin yanzu Nazari ya shirya tsam domin ba wa Arma labarin yadda abin ya faru. Bar mu koma wata guda kafin wannan rana. a yau Ahmad ya ɓace da sama da kwana ashirin kenan babbar gasar da za a yi ta jinzidal a doron ƙasa ta biyu kuwa saura kwana hudu kacal nusi da micro abbas sun cimma matsaya akan zai yi amfani da ruhin da ya samar da bazaha da za ta wanzar da shi a ban ƙasa shi kuma zai biya nusi bukata guda ɗaya a daidai wannan lokaci nusi tana zaune a tsohon gidansu da ke garin kan a daman damanta cokali ne zaune yana rike da katuwar cinya yana aswaki da ita agunta giwa ce tana zaune tana yi mata fifita a gabanta kuma sarkin yaƙi barila ne da mai unguwa shi su da inya takobin jini da kuma sarkin bai dukkansu sun zube a ƙasa na fadanci cikin biyayya da ladabi cokali ya ɗan tsaya da cin naman da ke hannun sai dugunus ya ce bari dai na ƙara fuskanta abin nan sarki ma kiro abbas ya yadda zai baki rindana ki kai hari doron kasa ta biyu domin ki kwato fatima amma fa sai kin yadda zaki shi ruhinki ya yi amfani da shi nuzi da kada ka faɗa haka muka yi da shi da cokali da sauran wanda ke cikin ɗakin suka zaro ido cikin mamaki sun kasa fahimta abin da ke faruwa da sauri tsokali ya yi wuri ya wurgi da naman da ke hannun sai kuma ran kwafa kusa da nusi ya ci gaba da magana ƙasa-ƙasa kuma duk kin yadda kin amince da wannan ba tare da ko wata shawara ba kawai kin amince zaki ba da ki. Nusi ta ɗora hannu akan kafaɗar cokali cikin tausasawa ta ce cokali babu wani ciwo da nake ji a jiki na har yanzu ni wata sabuwar lafiya ma nake ji wadda ban taɓa jin ta ba a rayuwata cokali ya rike hannun Nusi da hannu biyu ‘yar uwa wannan shi ake cewa talala mai kamar tsaki. kamar mutum ne ya ringa ciyar da ragon layya yana jiran ranar sallah ta zo ya yanka shi ina da tabbas makiru abbasu yake ki koshi ki yi kitse ki yi maiƙo yadda ki zai yi daɗi amma ba wai dan saboda yana ƙaunar ki bane Lucy ta ɗan yamutsa fuska kafin ta fashe da dariya cokali cokali yanzu dai abu wannan zancen cokali aikin gama ya riga ya gama abin da ya kamata shine mu fara lissafin yadda za mu yi micro abbas ya ce zai ba mu rundunar mutum dubu ashirin zuwa dubu talatin shi kansa idan ta ɓaci zai iya taka rawa wajen kwato fatima manyan 'ya'yansa su ma za su taka rawa yanzu magana ita ce yaya za mu yi mu kai mutum dubu talatin zuwa doron ƙasa ta biyu ba tare da ururi sun ankara ba giwa ta ɗan numfasa har yanzu dai ta daina fitar da take uwar gidanta ba bakinta a buɗe tana zo da yi magana amma kuma tana kokwanto da wasu wasi kamar dai tana tsoron yin magana ko kuma tana tsoron abin da zai biyo baya domin dai har yanzu nusi sarauniya ce a wajenta ba kuma abokiyar shawara ba giwa in ji nusi giwa ta kalli sarkin bai sannan ta juya ta ƙara kallon nusi nusiya wai wane ne armaɗin nan ne ke sarauniyar mu kuma dole duk abin da kika zo da shi dole ne mu karba mu yi biyayya mun yarda da manufa ki ɗari bisa ɗari amma waye armar ɗin nan ne da kike ta so ki taimaka haka hadda za ki ba da ruhinki armar ne wanda zai canza duniya in ji nusi kai tsaye babu wani alamun kokonto ko kuma tunani a tattare da ita kana jin muryarta ka san da riga ta aminta da abin da take faɗa har cikin zuciyarta giwa ta kalli cokali tana neman ƙarin bayani amma shi kansa cokali kawai girgiza kai a hankali alaƙa da ke tsakanin armar da nusi ta fi gaban a yi mata bayaninta da kalmomi zai bi gib kawai ka yi shiru ka kalla daga nesa ko za ka samu kaɗan fahimci wani abu daga ciki yaya za mu hau doron ƙasa ta biyu jinusi kowa ya kawo mana hanyoyin da yake ganin za su yi aiki bayan da ɗan lokaci dukkanin suka fuskanci cewa fa ba za su iya canza hannu su shawara ba saboda haka suka dawo da hankalin su kan tambayar da take musu cokali ya buɗe baki ya ce me za ana mu rarrabu mu shiga daban-daban tunda dai sun buɗe ƙofa kowa zai iya zuwa kallon jinzidal ina ganin har a gama jinzidal ba za su rufe ƙofar ba sarkin bai ya girgiza kai da sauri za mu iya yin haka idan mutanen ba su fi dubu ɗaya zuwa dubu biyu ba amma dubu talatin sun yi yawa kwamanda cokali ban san irin tsaron da ke kan hanya ba tunda ban gama wayewa da al'amuran duniyar waje ba amma har gida nawa kake tunanin za mu iya raba mutum dubu talatin kafin su narke a kasa gane su nufi na jin haka ta gyaɗa kai ni ma dai haka nake gani zai yi wuya mu shigar da mutum dubu talatin ba tare da wani ya kula ba komai yawan yadda za mu raba su me zai hana mu bi ta sashen ekwatora mun san hanyar da ƙaraƙisi yake bi ya amfani da ita domin shige da fice daga sashen ekwatora zuwa duniyar waje idan muka shiga sashen ekwatora na shida sai mu yi amfani da kofar etigan mu koma sashen ekwatora na farko kun ga daga nan sai mu shiga ta cikin bango zuwa doron ƙasa ta biyu kun ga mun shallake katangar ururu kenan wata ta raba doron ƙasa ta biyu da ta uku nan take suka fara gyaɗa kai alamun amincewa da wannan shiri cokali ne kaɗai ya girgiza kai tare da buɗe littafin da ke hannunsa ya nuna musu wani saƙo a jikin wannan littafi a cikin wannan saƙo an saka Duk ururi da kansa ya kawo farmaki sashen ekwatora ban san meye dalilin zuwansu ba amma na shiga cikin mayakan suna kuma saje ina bincike akwai yiwuwar barazana ce kawai suke yi domin dai har yanzu ba su kai hari ko ina ba kutura. Daga ƙasan wannan sako an rubuta daga Babara jidda na dogon zango. Cokali ya dube sai ya ce wannan kwana huɗu kenan da suka wuce. Ya ƙara buɗe shafi na gaba ya nuna musu wani saƙon wanda Babara ya turo. Wannan kuma jiya ya turo mun shi. A cikin saƙon an sa a yanzu na tabbatar duk farkakin da ururi suke yi ba su da niyyar ya sashen ekwatora ban san me dalili ba amma dai a kullum shugabannin tawagar da aka saka ni a ciki suna zuwa tattauna da alƙalan sashen ekwatora wanda suke wanda suke wakiltar bakar guguwa ururi da karaƙe su suna daga cikin wanda suke jagorantar wannan tattaunawa akwai yiwuwar ururu haɗin kai suke nema daga Equatorial saɓanin yadda muke tunani a farko cewa farmaki suka kawo sashen Equatorial. Bayan sun gama karanta saƙon sai cokali ya ƙara buɗe shafi na gaba, inda a nan Babara ya rubuta. Alƙalan sashen Equatorial sun yadda za a buɗe shalkwata ururu a sashen Equatorial wadda za ta ringa kula da al'amuran Equatorial. sannan sun amince karaƙi su da wasu sadaukai dubu su je doron ƙasa ta biyu su yi kwana goma ban san me suke shirin yi a wannan kwana goma ba amma dai zan ci gaba da bincike idan kuma na samu zan rubuto maka a miƙa min gaisuwa wajen sarki armad kada ku manta a lokacin da Babara ya shiga sashen ekutora mamu da labari akan kama mahaifiyar armad in ji cokali kenan bayan ya rufe littafin da ke hannunsa saboda haka Babara bai san abin da yake faruwa ba musamman duba ga cewa sashin na ikotora a killace yake kuma lokuta kaɗan kaɗan ne suke sanin abin da ke faruwa a waje. A yau da safe na bayyana wa baba da shirin da ururi suke yi na kashe Fatima kun ga abin da ya rubuta. Jogal ya ƙara buɗe littafin ya kuma buɗo masa shafin da baba da ya turo wannan saƙo. Fatima za su kashe? Anya ko cokali? Ka dai ƙara duba. Fatima ita ce dalilin da ya sa Ururu ba sa kawo gidan Wilberforce farmaki duk tsawon wannan shekaru ko da sun san inda take. Amma idan ta tabbata Fatima suke so su kashe, to kuwa zan iya cewa na gane mai yasa suke haɗa kan mayaka da kowane sashi na duniya suna tafiya da su doron ƙasa ta biyu. cokali ya ja dogon fashi, sannan ya dubi Nusi ya ce, ko da na tambaye shi me yake nufi da hakan sai ya gaya min cewa ai Fatima ƴan micro Abbas ce. Lucy ta kalli cokali fuska a yamutse zaki din fa. Ito e ji cokali. Ni ma dai haka nace ce amma babare ya dage min wai micro Abbas shine asalin wanda ya haifi Fatima ba zaki ba. A'a idan haka ni Fatima ba za ta zama a gidan Wilberforce ba kenan. In ji giwa. sai dai ta zamo micro fatima ko kuma fatima abbas kai anya ko armadi zai kasa sanin asalinsa kuma yadda armadi yake da karfin jinin wilberforce zai yi wuya fa a ce gaba ɗaya ne shi ba gaba biyu ba nan fa wannan majalisi a kawo kai komo da wannan magana ita ma fatima bata yadda da abin da babara ya faɗa ba a cewar babara dalilin da ya sa armadi bai sani ba saboda sirri ne wanda mutane kaɗan ne suka sani shi kansa ta hanyar bugun ƙasa da duba ya gano wannan sirri to amma idan haka ne ita ce ƙanwar Yarima na ne kenan yanzu Nusi kai cokali anya kuwa ni dai ba ni na faɗi wannan magana ba in ji cokali cikin sauri saboda haka ku tambayi babara sarkin yaƙi barili ya ɗaga hannu inda ya jira sarauniya Nusi ta ba shi umarnin yin magana Ni ina ganin idan Fatima ya ce a wajen Makiru Abbas hakan zai bada ma'ana. Na farko dai hakan ya nuna mana Makiru Abbas zai je yayi ƙoƙarin ceto Fatima ko da baki ba shi ruhinki ba. Kin ga za mu koma wajensa mu ce mun fasa wannan shiri da kuka yi na karɓar ruhinki. Na biyu kuma hakan zai haska mana dalilin da ya sa Urdu suke gayyatar mayaka daga sashi-sashi na duniya zai kuma nuna mana dalilin da ya sa ururu suka shiga sashen Ekotora domin samo mayaka wanda za su taimaka musu a shirin da suke yi na kashe Fatima. Nusi na jin haka ta haɗe gida cikin tunani. Abin ya fara ba da ma'ana a cikin ranta. Idan ka ɗauke ta dara, Micro Abbas shi kaɗai ne mutumin da ya kai daɗewar da dul ururu a doron ƙasashen ƙasa wanda har zai tada wa ururu hankali har ma su fara neman taimako daga sashen ikotora Amma kuma duk da haka Fatima ta kasa gane Nusi ta kasa gane yadda Fatima za ta zama 'yar Micro Abbas. To ina ganin me zai hana mu je mu tambaya in ta cokali. Mu je mu tambayi Micro Abbas mana baki da baki. Idan gaskiya ne zai faɗa mana shin ba an ce daga farkon lokaci yake ba? tabbas daga farkon lokaci yake in ji nusi amma me kake nufi da haka a haba uwa, kin manta yadda ɗabi'an mutanen farkon lokaci take in ji cokali ƙarya ta saba da halayensu duk wani ma'aboci izza da muka karanta a cikin littattafan farkon lokaci baya ƙarya ƙarya kwata-kwata ba ɗabi'a su waje, ba ma sa iya yin ta domin suna ganin kamar wani ragwanta ne a gare su Nusi ta gyaɗa kai a hankali tabbas haka ne. Mutanen farkon lokaci ba sa ƙarya ba ma sa iya yin ta. Nan take suka yanke shawarar su je su tambayi Makiru Abbas baki da baki. Idan Fatima Isa ce ta cikinsa to kaga alhakin karɓo ta a kansa yake ba a kan Ahmad ba ba kuma a kan Nusi ba. To, a ran za mu da sa'aya a cikin wannan karatu na littafin magajin Wilberforce. Littafi na hudu, sha a biyo na gaba domin jin yadda za ta kara.